العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا هدى مؤونا مسلاتي جامع الشيخ ألحة السلفي رحمه الله تعالى ومن شيء قبض مجلس من حديثي نماقو ماقو أتشمونا اللتاب من البركة أمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبو الضمالني الألامة الجمائي عليه رحمة الله تعالى yau muna uku ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma yau shida ga watan 11 miladiya biyar. idan ba a manta ba muna cikin kitabu al-buyu'i kuma muna babu rahmi wa ghairihi da izinin Allah za mu tashi hadisi na da casa'in. malam ya ce عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ومن له حديثا غدابي أن تغوايه na farko an samo shi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar ibn al-Khattab babu wanda bai san shi ba ba baya bukatar tarjama an san wane ne sayyidina Umar an ambace shi an san shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja shine ba ta biyu bayan sayyidina Abubakar sai shi a khalifanci shine na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da shi da na abubakar yace hazani bi manzilati sam'i wal basari indi wannan nan biyun da abubakar da umar su ne matsayin jina da gani na kuma wanda ya rubuta wannan hadisin sayyidina ali ne radiyallahu ta'ala an sayyidina umar yake cewa hamaltu ala farashin fi sabilillah na dauki wani na bashi doki fi sabilillah domin yayi aikin jihadi da shi shine hamaltu na ɗauke shi na ɗora shi a matsayin na ba shi doki ya zama yana amfani da wannan dokin idan za a tafi jihadi ne hamaltu ɗin Fa a hullabi kana yahu, sai wanda dokin ke hannunsa shi wanda na ba ɗin sai ya tozarta doki ya bar shi da yunwa baya kula da shi fa'arattu an yahu, sai na niyyar ne nufin ya siyar min da dokin tun da na ga ya tozarta dokin baya kula da shi sai na nufin in sai dokin kamar in dawo da kaya na ke na wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin sai na zaci cewa zai siyar min shi da arha dokin ya kamata kila a kasuwa a sai da shi dubu hamsin to ni kuma sai na tsammani ya siyar min shi dubu goma sha biyar saboda ai asali ni na bashi kyauta shine dalilin ba wai saboda dokin ya tautarta ba a'a saboda ni na ba shi kyauta manufar sai na umar a siyar masa da dokin a matsayin an siyar da a siyar masa da dokin ai dama shi ya ba shi kyautarsa to tun da shi ya ba shi kyauta kuma ya fahimci cewa baya kula da dokin sai ya ce masa ya siyar masa da dokin amma idan ya tashi siyar masa da dokin ya siyar masa da arha ta kamar ya dawo da kayan shi gida ke fasa'altun nabi ya sallallahu alaihi wasallam dabi'ar sahabbai ba su abu sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yace sai na tambayi annabi sallama fa qala sai sai la tashtari bi kakkati wal mahduti walau la ta'ud fi sadaqati hatta dawo ka fata sadaqar da kai kyautar da kai kai sadaqa ce kai ka bada wannan dokin fi sabilillah a rika jihadi da shi sai ya zaka kuma ka ansa kuma kana tsammanin a siyar maka shi da arha amman kenan ka dawo da kayan ka wa in aqaqa hu bi dirhamin ko da ya baka shi ya ce ka ka dirhami ɗaya ne ka siya kai siya fa innal a'ida fi hibatihi mutumin da yake kyauta ya dawo ya kwace kal fi qaihi kamar mutumin da yake amai ne lashi a riwaya ibnu abbas ya ce anna rasulullahi sallallahu sama kala annabi sama ya ce al'aidu fi hibatihi mutumin da ke kyauta ya dawo ya kwace al'aidu fi qai'ihi kamar mutumin da ke amai ne ya dawo ya lashe ama kazanta aikin da yayi wa fi lafzin a wani lafazin kuma amma riwaya Ibn abbas dai fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi lallai mutumin da ke dawo ya sadaka ya dawo ya anshi sadakarsa alkalbi matsare ne ya ki use ya amai sun mai ya'udu fi ƙai'ihi sannan sai ya dawo ya lashe amansa wannan hadisai guda biyu ko waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda muka zan su kuma muka ji fassarar su suna magana ne akan hukuncin yin kyauta ko sadaka da kuma kwace sadaka mutum ya yi sadaka ko ya kyauta daga baya kuma ya zo ya kwace me ake ce ma alhiba a hadisin an faɗan mana alhiba kyauta al-imam hafiz al a cikin littafin sa'umdat al-qari sharhin bukhari yake cewa al masu masdarun min wahaba yahabu in an ce Alhiba, to asalin kalma ce aikin ta shine wahaba yi kyauta habu yana yin kyauta wa asluha asalin ta akwai wawo sadaka hibatun asali wahabatun ne لأنه معتل الفاء كالعدة أنا أقول فرق كمن إداني وعدني ويتقاو من دي ne ake nufi da ita sai ce wa ma'ana hafin lura a harshen larabci idan an ce alhiba isalu shay'i lil ghayr bima yanfa'u a larabci abin da ake ce ma kyauta shine ka ba wani wani abu abin nan da zai amfane shi idan ka ɗauki wani abu ka ba wani a harshen larabci to wahabtahu ko wahabta lahu ana cewa wahabtahu ka ba shi kyauta ana cewa wahabta lahu ka ba shi kyauta dai ka ɗauki wani abu ka ba wani abin nan zai masa amfani to ka masa kyauta a larabci ke mun gane ai wasu shari'a amma a larabci kai a shari'ar musulunci an ce alhiba tamlikul mali bila iwab tamlikul mali bila iwab shine ka miƙa ma wani wata dukiya bila iwabin ka tsammanin kai kuma ka samu wani abu kun ga bambancin da ciniki ke ciniki tamlikul mali ne amma ne bi'iwabi wane ya zo wajenka sai ya ce siyar min da wannan bira kaga za ka ba shi biyu shi kuma zai baka ne shi kuma zai baka kuɗi to wannan shine albay'u amma alhiba tamlikul mali bila iwa ka miƙa ma wani wata dukiya ba tare da kana tsammanin wani sakamako daga gare shi ba ba musaya kuka yi ba amma ciniki musaya ne za ka ba da dukiyarka shi kuma ya baka kuɗi mun gane ko kuma cinikin ba min shi in ba kamanda kila wani abu za ku yi kwamfure za ku yi ce wane ban kekenka ni kuma in baka talabijin kudin su ɗaya dama kaga ciniki ne wannan amma kyauta ita ce sai ka ɗauki talabijin ɗin nan ka bashi duk a nan gaba za mu ji akwai abin da suke ce mata alhibatu li gardi sawabi ko li gardi iwa mutum ya kyauta amma kuma yana tsammanin ya samu wani abu to za mu ji hukuncin irin wannan kisa a musulunci amma dai wannan asalin bambanci ne tsakanin ciniki da kuma ne da kuma kyauta kyauta ana ba da ita ne ba da niyyar a samu wani abu ba asali amma ciniki ana yi ne a matsayin musayi ka ba da kaya a baka kuɗi to ne sai ke cewa wa kalal karmani wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake ci musu al-imam al-kirmani yana cewa al-hibatu tamlikun bila iwa shi sai ya cire ne imani akwai hikima a ciki a tarihin al-imam al-aini ya bamu ya ce abin da ake ce kyauta shine tamlikul mali bila iwa sai ka mana kalma al-mal kamar al-imam al-aini yana nuna mana cewa kyautar da ake ita ce ta dukiya to shi kuwa الإمام الكرماني سيتي تمليك بلا عوض تمليك بلا عوض سيتي غني كلمة المال kenan za ka iya yin kyautar wani abu ba kuɗi ba kamar ilimi ilimi ba dukiya ba ne ilimi amma kyauta ilimi za ka yi mutum kyauta ta ilimi to shi ya cire almali sai ce tamlikun bila'iwa ka mallaka mutum wani abu abin nan dukiya ne a'a abin nan ba dukiya bane wata manfa'a ce bila'i ba tare da ka tsammani kai kuma ya baka wani abu ba in ji al-imam karmani haka ya faɗa shi ya ce wa tahtaha anwa'u ƙarƙashin wannan kyauta ta kafi gida-gida al-ibra'i akwai kyauta ta farko ita ce al-ibra al'ibra ne al'ibra'u wahiyar zika tuddaini liman alayhi kai mawane kyauta bashi wannan ita ce kyauta ta farko ana bin wani bashi sai ka ce ka yafe masa kuɗin to wannan ana ce masa kyauta shine suke ce mishi al'ibra'u da hamza al'ibra wato bashin da take bin sa ka yafe masa wannan kyauta ce wasu sadaka sannan kuma akwai sadaka وهي الهبة لثواب الآخرة ita ce kyautar da mutum sadakar da mutum yake badawa da nufin a bashi lada a lahira ita ma ana ce mata alhiba wal hadiyya sannan kuma akwai hadiyya me hadiyya wa hiya ma yunqalu ila minhu ikraman lahu shine abinda da kake ba wani da ka girmama shi don kana ganin girmansa ko kana san shi sai ka dauka sai ka bashi ita ko sadaka ana ba gajiyayye ne ai kun san sirrin da ya sa kenan aka ce annabi da iyalansa ba su cin sadaka gajiyayyu ake ba sadaka sai sa kar ka ɗauko ka ce ma malami ba sadaka malami ba gajiyayye ba ne sai dai ka kama masa kyauta amma irin yadda ake cewa an kama malam sadaka har yara in za a tashi makaranta a rika addu'a ala ba malam sadakan mota ko ba tuki sai ya tsana. sadaka ana ba kaskantattun mutane ne mutanen da suke kasa mabukata su kake ba ta sadaka amma mutanen da ake girmama su kyauta ake musu to shi ake ce hadiyya haka limamul karmani ya kasa abinda ake ce ma alhira ko dai al'ibra'u ko as-sadaqatu ko kuma alhadiyya ce waɗannan su ne ake ce musu kyauta duk da a wasu mazhabobi in ba ku manta ba a karatunmu na baya na makon da ya gabata mun kawo magana da al'imamun nauyi a cikin tahbibu al asma'i wal lughati nasa ya kawo mana sunayen kyauta kusan sun kai goma ko mun ambace su amma dai waɗannan su ne ke bantattu al-imam ibn hajar yake cewa wa man khassaha bil hayati akhraja al wasiyata daga cikin malamai akwai wanda suke cewa kyauta ta ke banci idan kana da rai ne to ya fitar da wasiya domin ita wasiya ba a yin ta ba ta tabbata sai bayan an mutu wasiya ba ta tabbata sai an mutu amma ita kyauta ana yin ta lokacin da ake da rai kuma aikin ta ya fara lokacin da ake da rai kamar wakafi da muka yi bayanin a karatun baya sun daga idan ka ce ka ba wani kyauta to daga nan take abinda ake bukata a gare shi ya hauzi ya sauri ya karɓi wannan kyauta ya riƙe ta ya riƙe wannan kyautar in fili ne ka bashi to ya karɓi takardu takarda ta shaida cewa ya baka kyauta in abu ne na hannu ya ce ya baka hula to yi sauri ka anshi wannan hula ba sai ya mutu ba amma ita wasiya to mutum ne zai ce idan ya mutu wannan hulai ya ba wa ne mun gane mushin shi na ibn hajar yake cewa haka to wannan hadisin ita kyauta tana cikin abin da aka kwaɗe ta ra'ayi wannan hadisan da muka karanta akwai nau'ukan fiqh da yawa a ciki kuma da ma'anonin da ya kamata mu mai abin na akan su al ibn daqiq a cikin littafin sa ihkamul akam yake cewa da aka ce hamaltu hamaltu ala farasin fi sabilillah to wannan alhamlu ka ɗauki wani abun yaki ka ba wani to ya kasu gida biyu to shi ne limamu ibn da tsirin da ke cewa haza alhamu tamlikun liman o otsiyar farasa wannan da aka ce hamaltu na ɗauka doki na ba wane ya hau to an ba shi ne abin da ake ce masa ya masa tamliki ya miƙa masa ne ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل كان غازيا ma'anar haka shi wannan mutumin da sai umar ya bashi dokin nan asali ne yana cikin sojojin musulunci sojan musulunci ne fa'al al'amru bi tamlikihi ila annahu fi sabilillah to sai ya kai sayyidina umar ya dauki wannan dokin ya bashi soja ne shi na musulunci sai sayyidina umar ya dauki dokin nan sai ya bashi da ya bashi wannan dokin ya bashi shi ne maqsudin sayyidina umar tun shi soja ne idan za a tafi yaƙi na musulunci ya rike ɗaukan dokin nan ya amfani da shi amma ne ya ba shi shi kyauta bai hana shi idan zai tafi kasuwa ya hau kayansa ba ya ji idan zai je sadar zumunta ya hau wannan dokin amma dai asalin makasudin da ya ba shi to ya ba shi ne saboda shi sojan musulunci mun fahimta kamar yanzu misali ɗalibin ilimi ne sai ka ɗauki babur sai ka ba shi muna zuwa makaranta a samaru daga nan tudun jiku shi ka ɗauki mashin sai ka kira shi sai ka ce na ganka kai ɗalibi ne kuma na kana shan wahala ba bodin kake ba ba kana kake yi a makaranta ba na kullum yanzu nawa kake kashewa kullum zuwa da dawowa daga nan zuwa samaru sai ga mashin din nan na baka ka rika zuwa makaranta da shi na baka shi kyauta ai ya ce masa makaranta ko ko ba a ce rika zuwa makaranta da shi ba ha to yanzu zai je gaida wani asibitin shika ba zai hau mashin din ba zai hau zai je kasuwa ya yi cefa ne zai hau ko ba zai hau ba zai hau amma asalin don me aka bashi don ya rika zuwa da shi makaranta ko fahimta to shine sai ka sunne bi zai bi i'tibari maqsudi to saboda asalin ma'anar abin manufar da ta sa aka bashi shi sai aka ce hamaltu ala farasin fi sabilillah amma ba ana nufin kawai sai za a yi jihadi zai hau dokin ba ina jin kuna gane wannan abin da aliman mai kai kai yake so ya fitar mana fa innal bitamin bi tamlikihi an yasta'milahu fi ma adatuhu an yasta'milahu fihi sayyiduna umar ya bashi wannan dokin ne domin yin amfani da shi cikin abin da al'ada ana amfani da wannan dokin doki ana abubuwa da yawa da shi za a hau aje jihadi da shi za a hau aje kasuwa za a hau aje ofis ko duk za a je sannan kila in za a yi tsira wanda ya halatta zai hau ya tsira wannan dokin ga ba jihadi to zai yi da shi ba amma tun da ga maksudin da ya sa asali shi soja ne aka ba shi wannan dokin to shi ya ce aka ce hamaltu ala farasin fi sabilillah mun gane to wa inna makhtarna zalika imam da kike ya ce mun zaɓi wannan fassarar ne li'anna allazi humila alaihi arada bi'ahu domin wanda aka ba dokin kashe yana cin ya fiye da dokin jihadi ne kawai zai siyar ba zai siyar ba kenan sai da umar ya bashi dokin kyauta ne amma ya bashi ne asali saboda shi soja ne sojan musulunci kuma a wancan lokacin shi ke hawa doki ya je jihadi to amma bayan jihadi ana wasu mu'amaloli da doki ana biyan bukatu da yawa da doki to sai na umar sai ya bashi wannan dokin kyauta walam yunkir zalika ko walam yunkar zalika da zai sai da dokin ba a ce masa kai ya saida ba walau kana alhamlu alayhi hamla tahdithin lam yada ba a ce an bashi dokin ne kawai na jihadi ne kada ba zai sai da dokin ba to shi sa sai malaman mu suka ce hamlu din nan ne akwai abin da ake ce mishi hamlu tahdisin akwai kuma hamlu sunniki kayan jihadi idan ka ɗauka ka ba soja sojan musulunci to kala biyu ne akwai abin da ake ce ma hamlu tamlik hamlu tamlik ka ba shi matsayinsa na sojan musulunci idan za a yi jihadi na musulunci amfani da wannan abin da ka ba shi amma ka ba shi kyauta duk abin da ya shafi rayuwarsa ake amfani da wannan abin zai iya amfani da shi wannan shine malamai suka ce masa hamlu hamlikin ce mun gane akwai hamlu tahdisi hamlu tahdisin wa'afi ne sai mutum sai ya ce to wannan dokin nawa na ɗauke shi a matsayin waƙafi na ba da shi amma wanda kai za ka riƙa kula da shi a matsayin ka na soja na yi waƙafinsa ko da ba kai za ka je jihadi ba idan akwai wani sojan musulunci da zai je jihadi to ka ba shi wannan dokin ya hau wannan shine ake ce masa hamlu na annabin bai halatta ke da ba domin ba nashi bane kun fahimci bambancin su mun fahimci bambancin su sosai na farko hamlu tamliki da maksudi za a rika amfani da shi wajen jihadi amma wane soja ne sai aka ce to gashi an bashi kyauta aka baka wannan dokin amma makasudi asali saboda kai soja ne ba a hana ka kai amfani da wannan dokin abin da bai shafi jihadin musulunci ba mun gane sai hamlu ta hadisi dokin nan na ba da shi a matsayin waɗansu fifi sabilin lahi amma wani sun da kai soja ne ka kula da shi ka kula da lafiyarsa ka ba shi abinci sannan in za a tafi su jihadi aka ce da kai a cikin sojojin jihadi wannan tafiyar da za a yi ka hau in kuma so shugaban musulunci ko kwamanda ya ce ba da kai za a ba amma ga wani sojan shi kuma bai da dokin da zai hau to ka ba shi wannan dokin ya hau na biyu ba zai taba sai da shi ba amma na farko an ba shi ne in yaga yana da bukata wata rana shi kenan sai ya sai da ina jin kun gane bari buga mana misali wancan misalin ɗalibin da na buga sai ka ɗauki mashin sai ka ce wane kai ɗalibi ne kana karanta kaza a jami'a na ga kana shan wahalar tafiya ga mashin ɗin nan na baka shi in za ka je makaranta ka tafi da shi makaranta kuma na kai to wannan ya ga dama idan gari ya zafi aka zo za a registration zai da kuɗin registration da kidoki ya ɗauki mashin ɗin ke siyar da sai ya faɗa maka ba domin ka bashi shi kyauta har da takardun za ka bashi? shi shi ne ake ce masa hamlu tamli hamlu tamlikin kenan shi kuma na biyu sai ka ce wanda kana zuwa makaranta to wannan mashin ɗin gashi sabo ne na siyo shi ga shi ka rike a wajen idan za ka tafi makaranta ka riƙa zuwa makaranta da shi amma ba na ba ka bane na ba duk ko da kai ma ka yi graduation to wani kuma zai ci gaba da amfani da shi amma da Allah ka riƙa kula da shi kuma ka rika hawa lokaci lokaci ka riƙa masa juyi sannan lokaci lokaci kai za ka riƙa zuba mai to na biyun ba zai siyar ba domin an yi menene nan hamlu tahdisin ne ba shi aka ba an ba dukkan wani ɗalibi ne amma shi ke kula da wannan mashin ɗin mun fahimta ina son mu fahimci dukkan hadisi ne so da nan hamlu ta hamlu tamlikin na umar ko hamlu tahdisi tamlik yayi shi yasa ne shi yasa gashi yanzu yana kan ya siya shi wani aka ba doki sai so ya ga zai sai da kayansa mun fahimta shi kuma sai na umar ya ce zai sai da ya ga zai sai da dama yana can bai kula da shi sosai ba sai sai na umar ya ce to bari ya je ya siya amma da ya je siyan sai ya ci to a siyar masa a banza a siyar masa da rahusa in ya kamata a shaida wannan doki dubu hamsin ne to shi ya bada naira dubu sha biyar ko dubu goma shi kenan sai a bashi a bashi doki kaga ya dawo da kayan shi gida ke to wannan shine shine abinda al-imam ibn daqiq yake son mu gane cewa abinda kai a nan hamlu tamlik ne ba hamlu tahdis ba in hamlu tahdis ne ba za a siyar lokaci ne ai mun faɗa a hadisi ba an ce mana la yuba'u wa la yuhabu Za a sai da wakafi ba a sai da wakafi sai inda muka kawo ka'idar siyar da shi za a siyar domin a ce wani abu mai amfani a makwafinsa mun gane to wannan hadisi bayan haka mun ji abin da limamin da kai ya ce manzon Allah so sama a wani hadisin ya fito mana da wannan misalin ai ya ce mutumin da ke kyauta ya kwace kamar kare ne to manzon Allah su sama ya ce mana a hadisi a wani hadisin shi ma na ibn abbas ne al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun ka da shi manzon sun ya ce laysa lana masalus sau'i mu musulmai ba mu da mummunan misali na allazi ya'udu fi hibatihi mutumin da zai dawo ya kyauta ya dawo ya kwace halkalbi yarji'u fi qai'ihi kaman kare ɗabi'a sai amai ya dawo ya lashe ba mu da wannan ɗabi'a. ba a fatan musulmi ya ɗau wannan misalin ce musulmi ya kama da kare kama da kare kawai aka manta ka da kare aibi ne domin kare Allah ta'ala ya ɗauke shi a matsayin dabba da aka buga misali da ita kuma mummunar dabba dabbobi guda uku a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali da shi, kuma dukkaninsu misalai ne mummuna na farkonsu shine kare an buga misalin malamin da zai bin Allah ga tsabagen karatu amma sai ya aje karatunsa gefe bisan zuciyarsa wannan Allah ta'ala ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahdi alaihi yalhas aw tatruku yalhas sannan na biyu alaihi alaihi Allah madaukin sarki ya buga mana misalin قل بكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل حريقة الذي sannan شن uku أسسوني ne جاكي جاكي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإمام يحمل أسفارا نامن تأقوين هدو سوني جري جري سوني لهدو فوتشن آية من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الإرادة والخنازير وعبد الطاغوت على دي فكان أبدا جري waɗannan dabbobin guda hudu suna cikin dabbobin da Allah ta'ala ya buga misalin inci da lalacewa da su shi yasa wani ne hikima yake cewa alqalbu ahsanu ishratin wa huwa an-nihayatu fil khatata mimman ta'arrada lirri'ata min qabli ibdan ar-ri'ata yake cewa alqalbu kare ahsanu ishratin ya fi kyan rayuwa amma wa huwa an-nihayatu fil khatata musani kare shine karshe a kaskanci fiye da wa mimman ta'arrada lirri'ata fiye da mutumin da ya nemi shugabanci min qabli idmanar bi'asa sun bai cancanta ya nemi wannan shugabancin ba kare ya fi shi mutunci kare ya fi mutum hankali ya fi shi iya zamantakewa idan ne idan mutum bai cancanta ya zama shugaba bai nemi shugabanci to kun ga kare ke to shine al-imam ibn hajar shi yake mana sharhin wannan hadisin a cikin fatul bari yake cewa ai la yanbaghi lana ma'ashara al-mu'minina annabi sama yana cewa bai kamata ba mu mummai an nattasifa bi sifatin zaniya mu siffantu da siffa wacce take a bazzargi yushabihuna fiha akhassul haywanati har ya zama mafi kancin halitta a cikin dabbobi ya kama da mu fi akhassi ahwaliha a cikin mafi kancin yanayin dabbobi kare shi قال الله سبحانه وتعالى ألا ينا شيء واحد lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus saw'i walillahi al-masalul a'la kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba su lahira suna da mummunan misali amma Allah ta'ala shi yake da misali Ka ga ashe waɗanda suka cancanta su zama suna da mummunan misali mummunan kama su wa su ne amma musulmi ba a tsammanin ya zama yayi kama da wata mummunan sifa wadda shari'ar musulunci ta ce mummuna ce ba a tsammani ba a tsammanin kai kama da kare to kare shi ne wanda in yi amai sai ya dawo ya tashi amai to misalin mutumin da zai kyauta ya dawo ya ɓata kyautarsa to kamar misalin kare ne ya amai sai kuma karen ya zo ya lashe amansa a nan akwai abu biyu amai mummunan abu ne akwai malamai a cikin mazahib da suke ɗauka kamar a mazhabin shafi'iyya amai na jasa ne amai na jasa ne a mazhabin shafi'iyya a mazhabin shafi'iyya sun fi kowa tsanani a game da abin da ya shafi tsarki ha al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala yana cewa ya gode ma Allah da mazhabin al'imamu malik bai zama yana da tsanani a gaban abin da ya shafi tsarki ba kamar mazhabin al shafi'i mazhabin al shafi'i akwai tsanani a game da tsarki abin da ake ɗaukaka ba na jasa bane a mazhabin al'imamu malik a mazhabin al shafi'i na jasa ne amai a mazhabin shafi'iyya na jasa ne yadda idan bawali ya taɓa jikin mutum sai ya wanke to haka idan amai ya zuba a jikin mutum ba zai yi sallah da wannan aman ba sai ya wanke haka yake a mazhabin shafi'iyya to ka ga na san ko ce na to ko da ba ka ɗauki amai a matsayin najasa ba wane ne yake son a ga amai a rigar shi ko kuma wane ne yake son a mishi amai cikin kwanan abincin shi wane ne ya ɗiga hannu kun ga babu anan ko to kaga ashe amai mummunan abu ne na biyu kare kare mummunan halitta ne annabi sama a hadisi sahihi yace laula anna al-kilaba ummatun min al la amartu bi qatliha da karnuka ba sa cikin al'ummatan da Allah ya halitta to da sai in ce duk inda aka kare a kashe sannan manzon sama yace mana al-kalbul aswad shaytanun asan kare shaytan lalataccen halitta ne Haka kare dai ga baki daya ba da wata kima kimarsa ita ce kawai a wajen farauta in ka cire farauta to kare dai da wani aiki kuma sai kuma gadi sai gadi shi ke nan aikin kare amma mummunan halitta ne shi sannan ba a yanka kare a ci ba hmm? shi ne ba haushi yake cewa me farkon karin magana kare da gudun layya ana layi ana kama raguna farare baƙaƙe ko zikiri kare kama gudu to ya sa da shi kare ko girke nawa ake da shi a yi layi da shi a yi layi da shi Kada bai da amfani to shi manzo sama sai ya haɗa mana biyu kamanta aikin da mutum zai yi na kyauta ko sadaka sai dawo ya kwace kyautarsa ko sadakarsa to irin aikin kare ne sannan aikin karen nan amai ne amai abin kyama kare abin kyama duka biyan abin kyama mun gane ai to shi ne sai yake cewa wala Allah haza wataƙila in ji alimamu da hajar ya ce wannan misalin da manzon sama ya buga mana na kare da amai ya kasance zajiri an zalika أبلغت الزجر عن wa وأدل على التحريم kila wannan misalin da aka buga mana ya fi tsanantawa ya fi sa a kyamaci wanda ya aiki fiye da me fiye da min malau kala matsalar da annabi sama ya ce la ta'udu fil hibati ku yi kyauta ku kwace wanne ya fi tsanani wanda ya kyauta ya kwace kamar kare a amai ya lashe kar ku yi kyauta ku kwace wanne ya fi tsanantawa na farko na farko da aka faɗi kare aka faɗi aman kare aka faɗi lashe aman kare ya fi muni fiye da kace ku yi kyauta ku kwace wannan kamar da sauki a ciki wani sai ɗauka ai ba wani abin nan ku duba yadda Allah ta'ala da zai mana bayani kan zina haka yi irin wannan uslubin yi amfani da shi ta ce da la ta ƙarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da la ta ƙarabu zina ku sake ku kusanci zina domin zina kullahu kana fahisha lallai zina ta kasance wani mummunan zunubi wa sa'a tabila kuma mummunar hanya ce haga ya fi tsanani fiye da da aka ce ne wala ta zunu ka ku yi zina sai wani ya ɗauka ai abu ne mai sauƙi. irin sani Allah ya amfani da shi a wajen giya يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سأكتي رجسوني من عمل الشيطان أزن تاني إغن أيك شيئا kuma sai aka ƙarfafa sai aka ce fajitanibu irin shi aka yi mana amfani a wajen gulma cin naman mutane kaga bahaushe ma haka yake cewa an yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi can? yanzu ɗinku yana son ya ɗauki ɗan uwansa ya mutu dawa ya riƙa yankan namansa ɗan yana ci to haka cin haka gulma take kamar kana cin naman ɗan uwanka ne ya mutu kuma ɗanyen nama domin ai ba gasa mutum za a yi ba ɗanyen ya ce shi to ire-iren waɗannan misalan shari'a na amfani da su a matsayin hana yin abu sai a kamanta wannan abin da wata mummunar ɗabi'a ko mummunar wata halitta wata mummunar halitta daga cin halittun Allah to shi ne sai ke cewa wa ilal qawli bi tahrimi ruju'i fil hibati game da haramcin kwace kyauta da da an ci ba bayan an ƙanshi kyautar to wannan kaulin na cewa haramun ne zahaba jumhurul ulama malamai da yawa suka tafi akan cewa haramun ne mutum ya kyauta bayan har wanda kai ma kyautai ya anta ba da an tuƙuba ba bayan an anshi kyauta ko ka zo ka kwace to jumhurin malamai sun tafi akan cewa haramun ne. mafi yawancin malamai in an ce jumhur maka ce casa'in da biyar a cikin ɗari ga biyar ne me za su yi biyar ne za su yi Ta ga su da yawa a kashi casa'in da biyar na malamai sai akan cewa in dai kama mutum kyauta har ya ansa to haramun ne ka dawo ka kwace kuma wannan kyautar illa batal walidi bi waladihi jam'an bain hadha alhadith wa hadith an-nu'man al-madi yace sai dai kyautar da baba zai baba ya halatta ya kyauta ya kwace kyautarsa in yi ma ɗansa kyauta ya ce domin a haɗa shi da hadisin annu'man ibn bashir wanda shi a cikin sahihul bukhari ya gabaci wannan hadisin amma mu kuma a nan yadda al-imam ya kama na shi sai a gaba za mu karanta shi a sati mai zuwa in Allah ya kai mu kyautar da baba ke ma ɗansa to ya halarta baba in ya ma ɗansa kyauta ya dawo ya kwaci domin dama da dukiyar baba da dukiyar ɗan da ɗan din na baban da dukiyar baba da dukiyar ɗan da shi duk kayan baban da ka amana da damar da zai tafi bi a cikin dukiyar kansa to dan ya bashi kyauta ya dawo ya kwace ba ne ba ne kuma nassin hadisi ya tabbatar da haka kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala amma sai ma wani kyauta ka dawo ka kwace <clears throat> mafi yawancin malamai sun tafi kan cewa haramun ne amma an samu wasu malamai suka ce makaruhi ne to kaga dai kulin jumhuri shi yake ga hadisi ku duba munin aikin da aka ce ba kare ba wa ke fatan ya zama kare الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أتشل تافنسا الإلام بفوائد عمدة الأحكام يكي تيمانا منع من تصدق بشيء أن da متوم بيصدق هذا وانا أبو أو أخرجه في كفارة ko kuma ya bada wannan abin ya fitar da shi a matsayin kafara kafara akwai kafara sadaka ko mutumin da ya rantsuwa an ba shi damar zai iya ciyar da muskinai uku ko zai iya tufatar da ba ma sharafi masakin ba uku ba goma ko ya musu tufafi kowa ya masa riga da wando a najeriya kenan ya masa kano state ko kuma ya ga yana da ɗaruwa ruwa ya musu jallabiya ya ci kura zai nemi wando to kaga an ce a yi haka ai to in mutum ya fitar da irin wannan sadakar ta kafara au green ko kuma ya bakance ya ce zai yi kyauta da wani abu in Allah ya masa wani abu sai Allah ya masa wani abun kuma sai ya fitar ya bada to an hana shi wa nahwi zalika min al ko makamantan waɗannan daga abubuwan da ake dan neman kusanci ga Allah an yashtari yahu min man tasaddaqa bihi alayhi ya dawo kuma ya ce siyar mu ya halatta ka ba mutum sadaka to ba a san kuma ka zo ka ce na kawo ya siyar maka ba za ka ce kawo ya siyar maka ko ka yi ka fara mutum ya rantsuwa sai kuma ya fasa yin abin da ya rantsi a kansa to dama ya ɗinka musu jallabiyoyi kuma ya siyo musu jallabiyoyi ila hajji gumama ne irin da ake tara a bakin masallaci hajji gumama ai akwai masu kyau to ya siya musu su goma yana siya kuma sai ya ce to sun ce to da Allah su ka kawo duk zai siya an hana ta riga ka ba su sadaka shi ce domin wani nau'i ne na wayo mun gane ai shi ne sai ke cewa shi ne ke cewa falawari sahu minhu falaman aminhu amma idan gada ya yi bayan ya sadaka da abu sai kuma ya gada to nan ba laifi ba ne misali mutum ne yana da ɗan uwa wa ko ne, shi kenan sai ya ba ɗansa sai ya ba wannan ɗan uwan nasa kyautar gida shi kenan wannan ɗan uwan nasa wa ko ne shi kenan sai ya mutu sai aka yi ta a cikin waɗanda za su iya gadarsa haddashi sai kuma wannan gidan ya faɗo shi ne kasansa to ya halasta ya ɗau wannan gidan kaga ai ya yi ba a wajensa amma da da ya bashi wancan gida shi kenan yana da rai kuma ya za sai ce da Allah wani ka siyar min da gidan nan mana bai halasta ba in ji al-imam ibn al gwagwadon abin da aka fahimta a cikin wannan hadisi domin nau'in ne na wayo domin ka ga yanzu misali idan ya tashi zai siyar masa me zai zata zai masa ba shi ya ba shi gidan kyauta ba shi ya ba shi gidan kyauta wanda ya baka kyauta ka zo ka ce kuma siyar min yin tsammanin ka dan Allah zai siyar maka da tsada hmm? zai siyar maka zai siyar maka da da tsada zai siyar maka da tsada ba zai maka arha to shi yasa sai shari'a sai ta ce kaman wayo kake yi dawo da dukiyar ka bayan ka riga kai sadaka da ita to shi yasa sai aka hana shi yasa manzo sai ce la tashtarihi walau a'atahu bi dirhamin ka sai wannan dokin da ka riga ka ba shi kyauta ko da ya ce kawo naira ɗaya ne in baka kaga dokin naira ɗaya ka kyauta ya baka kenan an dawo raddul miyahi ila abari da kenan an mai da ruwa rijiya kenan mun gane to shine sai al-imam al-munassim yake cewa وكذلك لو ta الى Haka nan da za a ce ka masa kyautar sai shi kuma ya je siyar da wani sai ka gani a wajen wancan mun gane? to shi ma ya halasta wannan ya halasta ko dai ka gada ko kuma ya siyar da wani can daban ba haɗa baki kuka yi da wani haɗin ba shi ya siyar ko kuma ka je ka gani misali kai ne sai ka ba wani kyautar mota shi kenan shi kuma gari ya zafi sai je sai da mota nan kuma kawai sai ka je wajen da ake sai da mota sai ka ga wannan mota dama kila akwai wani tambayi kila kai lauya ne ka sa MBA ko kuma kana da kila ma'aikacin jami'a ne ka sa biyu su ta a jiki ba a shirye ba ko kuma kila kai soja ne ka sa wannan tambarin kana zuwa sai ka ga mota wadda ka bada ita kyauta ita ce ha alhaji wane ya wannan mota fa sai ce ah, ai wane ne ya zo ya siyar mana da ita wane kaza sai ce mm to shi ya halatta ka siya mota saboda ne ta tashi daga wajen wanda ka ba kyauta ta tafi wajen wani to ya halatta ka siya domin shi nan yanzu cinikin Allah da Annabi za ku yi ai eh, sai yadda kasuwa ta kaya amma wancan da ka ba shi kyauta ka ce kana son ka siya a wajensa A gane zai yi yana kallon ka yana tuno abin da ya faru da me ya faru da shi sai baka mo shi shi sai motar nan ko kai ka ba shi fa motar nan kaga zai tunanin ya siyar maka da abin banza to to shi yasa sai aka hana mun gane to wannan magana da Imam Ibn al-Mulaqqin yake na a game da haka to a cikin wannan hadisin dama mun fara faɗin cewa ita kyauta ta kafi gida biyu akwai kyautar da ake yin ta ligarbin iwa irin kyautar da matasa suke yi ya ga wata yarinya yana so shi kenan sai rika kai mata toshi ta ga toshi sai toshi ba don Allah da annaba ake ba ko ba haka bane mana ai ba don Allah ake toshi ba domin haka nan ba zai gante ba ta haka kyaututtukan da zai ba kanninta duk ba don Allah ba ne kun fahimci in nace ba don Allah ba kun fahimci abin da nake nufi yana da manufa a ƙasa ko yana da manufa a ƙasa to irin wannan kyauta ita ce ake ce mata alhiba li jarbi sawabi ko li jarbi al'iwa kyautar da ake yin ta da niyyar wani abu ya zo ma mutum na sakamako ko kuma kyautar ɗan uwan ƙauye ya kawo ma ɗan uwan shi na birni kyauta zai taso daga ƙauye shi kenan sai ya ɗan haɗa 'yan ƙwayayen zabinta eh? da barkono da daddawa shi ke ne ya taho da su ya zo birni kwana biyu zai yi kwana uku zai yi burinsa ranar da zai tafi a sai masa atamfan matarsa ko atamfofin matarsa a sai masa sabulu a sai masa omo ya kai gida ko to wannan ita ce ake ce mata Aljiba, ligarbi sawabi ko ligarbi iwaz to ita ce ita wannan malamai sun tattauna a kanta shin ya halatta mutum idan ya yi ta shi wancan matashin da ya nemi aure ya taɓa da toshi ya ka ce ba za a bashi ba aka kasa shi to ya halatta sai duk abin da ya bada a damasa da kayansa malamai sun yi saɓani a kan wannan amma kauli radihi ya halatta duk wannan hidimar da ya yi dama don manufa ya yi ta to manufarsa ba kai zuwa gare ta ba burin maji haji sallah in ji haushi to ya je haji bai yi sallah ba to amma yin shi da kudin shi yake nan so da ka an samo asar daga magabata da suke tabbatar da cewa ya halatta idan mutum yi wannan kyautar wannan kyautar dama yi ne da niyyar abu a saka sai kuma bai samu sakamako ba ya halatta ya ce a da shi da kayan shi ba ka shiga cikin wannan hannun da aka yi ba so da ka shi laita kalban ya ki'u sun mai ya'udu fi tsaye shi ba a ɗaukata a matsayin kare ba kare ba ne shi wanda ya amai ya lashe dama shi ita yake yi abin shi yake ci sai ya rika aje kayan shi a abin nan sai ya rika cika irin na tinkiya mutumin da ya kyauta da niyyar wani abu ya ba masa to ta yake yi dama bai ba abincin ya shiga cikin cikinsa ba ya aje shi ne a makoshi shi ya dawowa yana tauna kayan shi yana mai da kayan sa in ya ga bai samu wani abincin ba shi ne misalin sa'ada ana zai kun gane fiqhun hun aiki Al'imam abubakar ibn abi ya fitar da akari daga babban tabi'i sa'id ibn al ibrahim rahimahullahu ta'ala الإمام سعيد بن المسيب cewa man وهب هبة لغير ذي رهن له an يرجع ما لم يسيبه mutumin da ya kyauta amma ba danginsa ya ma wannan kyautar ba kuma ya wannan kyautar ne da niyyar a saka masa sai a saka masa ba to ya ga dama ya dawo ya ce ya janye kyautarsa wancan dan ƙauyen dama ba wanshi ba ne ba gidan wanshi ya zo ba in an yi zama ne kila irin zaman na makaranta kila shi sai Allah ya jefa shi ƙauye ko ya ci gaba da zaman shi a ƙauye ko kuma sun yi zama ne na makwabtaka shi kenan sai ya taso daga garinsu ya zo birni da ni ya kawo ma wani abokinsa ziyara da zai taho shi kenan ya ce ma matarsa duk kwayayen zabinsa a tattara dama an yi sa a lokacin damuna ne zabi duk sun saki kwai ya ce za a tattara aka tattaro ya ce bankonan nan tiya nawa su iya rage aka ce ai akwai tiya biyar ya ce to a sa da shi akwai daddawa aka ce akwai daddawa ta kalwa ce dai ko aka ce ita eh, kalwa ce ya ce to a tattara ta aka sa a bakin leda shi ce ne taho binni ya taho binni yanzu <laughs> na barka da zuwa ya suwa ne ya suwa ne shi ke nan ne kwana biyu sai zai koma gida zai koma gida shi ke nan sai alhaji ya raka shi ya ɗauke shi a motar shi shi ke nan sai kai shi tasha da ya ta shi ta shafe ce ce ce ce ce ce to a gaida suwa ne a gaida suwa ne a gaida suwa ne ko kudin mota fa ya ga alama ba zai biya shi ba to malamai suka ce yana da damar sai ya ce alhaji akwai bayanin koma gida kenan sai a koma gida ana koma gida sai ya ce to ina da dawan nan ina kwanan nan ina kwan nan a haɗa mu kana zan mai da shi gida an ba shi dama dama ya kyauta ne da niyyar a taka masa to ya ga babu ba riba ko kuɗi ma bata fito ba to kaga shi kenan sai ka ruwa kuɗin shi ya tafi dama tunanin shi in hidimar da yi dan ta kunu da daddawa da kwannan ta dubu biyar ce to shi yana tsammanin in zai koma gida koma da dubu goma haka ne ko to sai malamai suka ci babu laifi in ya dama ya ce a tattara mashi kayan shi ya fata kyauta in ji sayyiduna sa'id bin musayyib rahimahullahu ta'ala wannan asari ne sahihi sannan sayyidina umar bin abdul aziz rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin shugabanni masu adalci da aka yi ya ce man wahaba hibata duk mutumin da ya kyauta falam musab alaiha sai ba a taka mushi da wannan kyautar ba wa arada an yarda fiha kuma yayin nufin ya koma ya ce a bashi kyautar shi to yarje alaniyatan ghayra sirri ya fi kalobalo ya ce a cili ya ce to a bani kyauta ta na fasa ba a boye ba so daga wannan ya ce a koma gida ina daddawa ta ina barkononuwa ina tsina a tattara in koma gida in zan koma da ɗana gida saboda ne saboda dama na kawo wannan kayan ne da niyan nema in samu makwaci to tun da babu makwaci alhaji ya ina ganin gara in koma da shi gida kila ma kafin kai ƙauyen ba akwai kasuwa da take ci yau sai in tsaya sai da kaya a nan sai in koma da kuɗi na gida ko kuma in kayan da ne niyyar samu a nan ne nufin sama ban sama ba in na same su a wannan ƙauyen in siya in kai ma matata in ji sai na umar ibn nabi wannan shi ma asarin yana cikin musallam na al-imam abubakar ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala sannan al-imam ibn shihab zuhri ibn shihab wato muhammad ibn shihab ibn muslim az-zuhri malamin al-imam malik shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ya ce yarji'ur rajulu fi hibatihi mutum ya ga dama ya dawo ya kwace kyautarsa idza wahabaha idan ya ba da wannan kyautar wa huwa yuridu thawaba yana nufin a masa wala yarji'u fi sadaqatihi amma in sadaka yake to ba zai dawo ya ce a bashi wannan ba amma in kyauta yi da niyyar a saka masa kun ga fa'idar magana a imam al ko da ya kasa mana kyauta gida uku cewa akwai al-ibra'u akwai as-sadaqatu sannan akwai al-hadiyatu ita al-hadiyya mutum zai iya dawowa amma sayyidina Muhammad ibn Shihab ya Zuhri yace banda sadaka in ka riga kai sadaka to wannan ba ka dace ce zaka kwata kayan ka dama ita dan Allah ake yi as-sadaqatu li ghadbi as-sawabi min Allah ana neman a samu lada ne a wajen Allah amma ita kyauta to akwai wannan kyautar da suke ce mata aljibatu da jarda da iwazi ko ne jarda sawabi fi duniya yayi kyauta ne da ni a saka masa a duniya to bai samu sakamakon duniyan ba shi kenan sai da ya ce a bashi kayan shi babban malami al-imam ibn abdul bari rahimahullah ta'ala yake cewa mazhabu malikin fil hibati lis-sawabi annaha da'izatu al-imam malik rahimahullah ta'ala game da yin kyauta da niyyar a saka ma mutum halas ne gairu mardudatin ila shi shiru gairu mardudati ba abin mayarwa ba ce idan qadiba al mawhubu lahu idan wanda aka yi kyautar ya riga ya ansa halin wahidi muqalabatuhu bi sawabi minha wanda ya kyautar ya ga damar ya ce to a bashi kyautar shi in aka mata kyauta kuma ta fahimci cewa wannan kyautar tabbas ba kyauta ba ce kawai shi kenan to amma yi cewa shi wanda ya maka kyautar zai dawo ya ce ka bashi kyauta ka bashi ka biya shi mun gane za rahimin min hukana au ghaira rahimi shi al-imam malik a wajen suke ce ko dangi kama wannan kyauta ko ba dangi kama kyauta ba kuma ya saba mawa ya saba ma maganar maganar abin da sa'id mil musajjib sa'id mil musajjib shi cewa yi ban da dangi in dangin ka kama kyauta to ba ka da damar da za ka ce shi biya ka domin kamar wani hakkin su ne suka hanta amma shi alimamu malik sai ce hadda dangi ka ga dama kamar misalin wannan dan ƙauyen da ya taso daga ƙauye ya zo binni gidan wanshi ya zo wanshi dama wani babban mai kuɗi ne ya zo ya kawo mishi kayan ƙauye shi kenan da niyyar shi ma a taka masa a taka masa masa wa imam malik yace ya gana mai ce a bashi kayan shi ya koma da shi gida mun gane ai <laughs> illa an yakuna faqiran sai dai idan wanda aka makyautar ba ma talaka ne yara annahu arada biha as-sadaqata alayhi shi da ma tun aka bashi wannan kyauta shi ya dauka sadaka aka masa kai ne kana da wadata sai ka kalli wani talaka sai ka bashi kyauta amma tunaninka irin irin abin nan ne na girma ya faɗi wai raƙumi ya shanya ruwan iskan yan tsaki babban mutum ne amma sai ya ba wani talaka kyauta shi ma tunaninsa yana tsammanin talakan nan ya masa wani abu to shi ne alimamu malik yake cewa in ya kasance wanda aka ma kyautan nan talaka ne shi a ransa lokacin da aka miƙa masa wannan kyauta sai ya ɗauka sadaka ce saboda wanda ya masa kyauta ya fi shi wadata to a nan ba ba nan ba ba ba ba nan falakawa ba alaihi hina izi kada wanda ya yake sanin ya tsammanin zai samu wani abu a wajen talakan nan domin talakan nan shi manufarsa da ga an bashi wannan kyauta shi kawai ya ɗauka sadaka aka bashi haka ba za a zo a ce ya biya wani abu ba kuma wal mawhubu lahu mukhayyarun fi raddiha wanda aka kyauta. shi kuma yana da zaɓi in aka masa kyauta ya fahimci cewa wannan kyauta da aka masa ba an masa ba ne kawai don Allah a an yi masa ne don manufashi ba ya taka to nan yana da zaɓi shi raddiha in ya ga damar ya mai da wannan kyautar da aka masa wane ne ko maka kyauta da ya ko maka kyautar nan sai ka fahimci ya maka kyautar nan ne ligar da zuwa to a nan take ka ga dama sai ka ce a'a wani na gode an ta kayanka saboda kada ya zo ya zama damuwa kawai ya sa il'iwa da yin an ko ka gana ma ka ansa amma fa ka ce za ka bada makwafi mun gane ai wanda aka masa kyauta ya fahimci cewa kyautan nan da aka masa kyauta ce ta da manufa al'imam ma ya ce yana da zaɓi in ya ga damar ya ce ungu ka ba zan taɓa ba kansu a ah, na baka ne amma ya fahimci akwai kudi baya to ya mayar masa da kayansa ya ga dama kuma ya ansa sai ya bashi makwafin mun gane to ne sai ke cewa za ma nan ta tagayyar inda hu bi ziyadatin aw nuqsan idan aka baka kyauta ka kanta kuma ka fahimci kyautan nan da aka baka ka neman sakamako ce al-imam ya ce to sakamakon nan na kanka a nan idan kyautar da aka maka baka canza ta ba ta hanyar ƙara wani abu in ji fili ne kai jili in kuma fili ne kila ka rage ka je ka sai da wani ɓangare fa in ta gayyara indahu bi ziyadatin aw nuqsanin idan aka maka kyauta da nufin ana tsammanin za ka saka sai ka kanta kuma ka je sai amfani da ita har ka canza wannan abin da aka baka kanin da kimatu ha yau maƙabi da ilmauhubu da ku to sai ai kima tun da ka riga ka yi amfani da shi kuma sai ka fahimci daga baya cewa a dama ya baka ba don Allah bane kawai ya baka ne don wani abu da ka saka masa a nan tun da ka riga ka canza wannan abun da aka baka kyauta to sai a kimanta sai a ga to gidan zai kai nawa ko filin zai kai nawa sai a kimanta sai ka masa da kuɗinsa tun kai ka amsa kuma ka fahimci cewa dama ya maka ya baka ne da niyyar ka taka masa kuma ka je kai amfani da shi kuma ka je a ranka kai ba za ka saka masa ba to nan kuma sai ka biya shi filin shi kyautar da ya maka sai a kimanta ka daga ranar da ya baka sai a je kasuwa a tambaya nawa ne ake sai da wannan abu sai a kima sai ka ɗauko kuɗi sai ka bashi mun fahimci wannan su waɗannan su ne kunshe-kunshen da suke da alaƙa da wannan saboda malamai sun ce ya halatta a wani na biyu shine alhibatul walidi li waladihi sautar da uba zai maɗansa. wannan in mun zo sha Allah za mu ji a hadisi eh, hadisin hadisin gaba da za mu karanta sha Allah za a yi bayani amma akwai hadisi ɗaya da aka rawaito shi daga Qawus tawus tabi'i ne hadisi ne mursali ya ce manzo Allah ta sama ya ce la yahillu li rajulin baya halatta ga wani mutum an yarji a fi hibatihi ya dawo ya kwace kyautar shi bayan yayi illa alwalida sai dai da sai baba idan baba ya matsansa kyauta to ya ga dama ya dawo ya kwace in mun ba wannan insha Allah zuwa karatu na gaba za mu ji bayanan da malamai suka yi akan kyauta uba da ɗansa ya take ya ake yin ta sannan kuma ya ake a kwace wannan kenan to wani abu da ke da alaka da kyauta kuma yana da haɗari ita ce hadayar ummali kyautan ma'aikata wannan haramun ce asali kuma kama ya kana da ofis kai ma'aikacin gwamnati ne kana da albashi da ake biyan ka sai kawai shi kenan kila custom officer ne kila kai ɗan sanda ne shi kenan kawai sai wani ɗan kasuwa shi ke sai ya zo da buhunhunan shinkafa buhun siga da kayayyakin masarufi na rayuwa shi ke sai ya kawo maka a haramun ne ka ansa ya halarci ka ansa wannan ana ce mata hadiyatul umman haramun ne ka bukata kana da albashinka wato abin da yake nufi nan yana nufin in wani kes ɗin shi ya zo shi kenan ka tuno da ya mata kyauta shi ke nan sai ka kau da kai irin kyaututtukan da ake ma alƙalai ko da ba shari'a me yasa shari'ar musulunci a wasu mazhabobi kamar malikiyya al-imam ibn farhun al-maliki a cikin littafinsa da ke bayani akan alƙalanci ya ce ba a san alƙali ya rika zuwa kasuwa kasuwa alƙali kai ya rika zuwa kasuwa da kanka, saboda ne saboda kada a cika masa cefane ya zo wani waje shi kenan sai a zo sai a ce a ga wannan eh? ya je siyan nama ana sai da kilo naira kaza ne sai a ce a zuba mishi kilo biyu shi kenan to kaga shi kenan ita kuma shi kuma shi kuma ita kuma zuciya akwai ta da daukan hoto a duniya ba abin da yake zuciya daukan hoto ta fi kyamara aiki shi kenan ta dau hoton wannan mai nama ita nana na nan sai gashi a gaban alƙali an kamo shi ya ci bashi ya dumu dumu ya cinye kuɗin mutane kaga alƙali shi ma ai ya ci mutum da ya ci ya za a yanke ma wanda ya ci hukunci kada an samu ba shi yasa shari'ar mutunci sai ta hana hadiyatul umma Dalibi a jami'a shi ke nan kawai sai dalibi ya zo dama an bashi shine supervisor lecturer shi shine wani lecturer shine supervisor sa kila a mataki na digiri da farko ko digiri na biyu masters da kuma digiri na uku phd ne supervisor sa shi nan ana fa a aiki shi kenan kawai sai je kasuwa dama mutum ne ma babban ma'aikacin gwamnati ne amma sai ya dawo ya ci gaba da karatu shi ne sai ya ci ko buk azumi ya zo sai za ka gata na ai na kai gida na kai maka gida ne to bi halatta an saba me yake nufi a in ya ga wani kuskure na kwama ko na fulshop ko kuma ya yi wani tarkibi ba daidai ba a wuce an zo jarabawa ya ci sittin ya ce masa ai kawai eh ya mayar masa saba'in to bai halasta ba hadiyatul ummali ke a wannan munasabar mala abu gumi yana da wani yana da wata hikaya da ya bada da ta faru da shi a rayuwarsa a cikin littafin waya ya faɗi suna ni ma shi yasa zan faɗi suna malin nasir kabara malamin malam maka gumi ya karantar da shi malam ya karatu a wajensa malam ya ce ya kama littafin a shifa a wajensa da kuma wasu littafai a zamansa a kano shi nan sai ya kasance malam nasir kabara da gaci mai anguwa daga wani ne anguwa ya mutu shi nan sai aka naɗa malam nasir kabar ya zama shi ne mai anguwa su ma na su kabara sai ce wannan gidan na ne anguwa sai ne anguwa wannan ne anguwa ya fita dole iyalansa sai sun fita su kuma suka ce su aka zo aka ta bincike shi ma na suka bari ce gidan gwamnati ne to daga duk mai anguwan da aka yi shi zai zauna a gida to da ka su tattara ina su ina su fita shi kuma ya ce a'a su kuma dangin da ƴaƴan mai anguwa sun mai mutuwa suka siya a gidan babansu ne suka kawo shaidu ka fara shari'a shari'a ce zafi tun ana kotun kotun yanki a Kano shikenan sai aka bauta da aka yi malkodiyo sai aka ce ai magida na malam Nasir Sau da aka su fita daga wannan gidan su ba shi gida su kuma sai suka yi a ce malam abu gumi shi kuma shine jiran kazi na jihohin arewa ga baki ɗaya a lokaci shi nan sai aka kawo wannan kara wajensa kuma zagaye suke yi zagaye suke zoyin suke yi sai su ga shari'o'in da suka shafi kano kaduna kaza sai a je gari ɗaya sai a yi su to sai gab da za a zagaye wannan shari'a su je kano su shari'a sai da malam na bar ya zo gidan malam abu hagu da ya zo gidan malam abubakar gumi shi kenan suka gaisa lafiya lau a matsayinsa na malamin shi kuma gashi shi yanzu babban mutum ne don malam bayan ilimi kuma alkali ne alƙalin ba kuma babba malam na ce ka zo ya shi ya samo sai ya kama malam abubakar gumi ta malam ce yana kawo littafin ya ajiye sai na fahimce shi yace ina fahimtar su shi kenan ni kuma da zai tafi sai na ɗibi kuɗi sai na kimanta kuɗaɗen kuɗin wannan littafin ke ne kuma sai na ɗigo kuɗaɗe masu ɗimbin yawa daidai adadin da kuɗin littafin nan za a fiye su a kasuwa ko fiye da haka ma sai na bashi to kun ji kun ji yadda ake to har da ya ba da labarin yadda abin ya zo karshe sai da ya fito su kan bara da ma Nasir Karba in kuka je kuka yi mutum za ku gani malam ya nuna masa ya za a yi na malamin addini yanzu yana neman ya bashi cin hanci kuma har ya neman cewa a ba shi gaskiya alhali shi ne da gaskiya ya bari mai shari'a ta aikinsa to karshe dai aka dawo fada aka yi sulhu a fada aka yi sulhu gwamnatin jiha ta ba ta ba shi alƙasu ƴaƴan alƙayan mai anguwa mai mutuwa aka ba su sabon gida shi kuma na su kamar aka ce an shi wannan gidan ya ci gaba da rike shi to kun ga dai hikimar alƙali da ya kawo mashi wannan shi ke to kai ma idan aka fahimta haka aka kawo maka irin wannan kyauta to kai ma sai ka ɗauki wani abu in kana jin kunya ka iya mai da kyauta ka ce ba ka so a tafi da ita to kai ma sai ka ɗauki wani abu kwatan kwaci kasi ya ke ya kawo maka kunya ne shi ke ya kawo maka kyautar riguna yana tsammanin wani abu biyu baya da ya kawo rigunan nan zai tafi sai ka kimanta rigunan nan sai ka ga nawa ne sai ka shiga ɗaki sun kai ka kirgo kuɗi ka kirgo kuɗi sai ka ce to gashi dole ne a tukwici ne mana ha tukwici ya fi kyauta yawa ka taba gani inda aka yi haka ko tukwici ya daidai da kyauta a ina ake haka eh? yara ne aka aike su da sallah aka ce su je su kai fata rago fatan nan ba ta wuce ɗari biyar nawa ake ba su naira talatin ko naira ashirin ta shi nan. an kama maka fata ka fahimci akwai manufa shi kenan zai ka ce to shi ka ɗauko ɗari biyar ka ba su har ka ce fata shi kenan ka ga an yi ɗaya da ɗaya ce to wannan hikima ce ta zamantakewa mu zauna da takatsantsan a game da irin waɗannan kyaututtukan gaskiya suna da haɗari a rayuwa nau'i ne na cin hanci da rashawa da sun suka kashe kasashen al'umma manzon sama kuma ya yi tsinuwa a game da cin hanci da rashawa la'ana Allahu rashiya wal murtashiya Allah ya tsine ma mutumin da ke bada rashawa da kuma wanda ke cin rashawa wanda za a zo a bashi kada mu zama muna karɓar jin waɗannan cututtuka mu zama muna takatsun tsan game da su wanda ya kawo su ma ka masa faɗa ka masa wa'azi ka tsoratar da shi Allah ya daina kawo irin waɗannan abubuwa shi ke Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mas'alolin da zai suke ne ke ba ba ba karatun mu muke yi zan an muna faɗin ma'anonin hadisi ne amma da dole na hadisan kamata yi sai yi wata ana bayani a kan hukunce-hukuncen da suke ɗauke da su masu nauyi na mu'amala sadaka amma za mu ci gaba da tafiya akan haka in mun karanta hadisi ɗaya mai karatu akan haka mafafin yan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da shi Allah ya taimake mu ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki shuwagabannin mu wannan yake kamalan kamar wanda ya ɗinkawa kanwarsa hijabi don makaranta sai ta daina zuwa saboda haka sai ce ta ba wata daga cikin yan uwanta wacce take zuwa ya hukuncin haka a a ya kyale ta kayanta sai ya ba wacce sai hmm. ya kwace ya ba ta ya ban mata shi ke ya ba ta zuwa hijabi makaranta ba ta sa ya kyale ta sai ya ba wata ya shi yamma wancan wata ɗin daban shi ke da mai hijabi da kai ya shiga cikin wannan matsala tun da ita ba ta sa shi ke na a kyale ta in yana da faɗan da zai mata ya sa tilasta sawa shi ke in ko ba za ta sa ba to ya siyar da waccan ya siyar da wata ya siyo ma wata kai ita waccan ƴan uwar tata ya siyo mata nata na daban amma ita kai ya amsa ya kyale ta da shi da kai ya shiga cikin wannan hannu na'am wa alaikum salam

shin za ta gaje shi kuma wasiya ya mata ai ba shi ba ce dama ko ba ai shi ce yar dangi ce yawa yar dangi ce yar wansa ce in dama ba za ta gaje shi ba shi kenan ga ba wasiya ya mata ba kyauta ya mata ya mata kyauta ne a matsayin da ta yan uwarsa ba kuma yarsa ba ce ya halasta babu wani laifi a ciki wannan ta more hmm. eh? a ai kyauta ya mata yanzu nan shi ya ciki ba magana sulusi an ce gida ya ba ta to kar gidan na abu musan kila mai alhaji ne mai gidaje in gidaje goma yake da shi gida ɗaya sulusin gida goma ne kan gani to da kamar shi a ya halasta tun da dai gida aka ce ya bata ba mu san irin gidan ba ba mu san adadin kuɗin sa ba da dai alƙalanci aka zo za a yi ni kuma alƙalai ne to ga sai mu bincika wannan amma asalin fatawa ya halasta mata kyauta eh. shine shine asalin fikihu na'am kai masu ma hukunci mutum zai karya kai ma ka san wannan hukuncin ai yaushe za a zo a ce mutum ya zo ya ya zo ya faɗa abu ya ce gaban mutane ya ce zai bada kaza kuma ya ki badawa ni a nan gaskiya abin da na ɗauka shine su kansu waɗanda suke gayyata irin wannan taron su ne dolaye domin ko ake bari ku kwan ciki alhaji ya zo ya ɗauki asibiti ya ce yana shafa ciki ya ce shi a matsayin shi na kaza ko honorable ko his excellency ya ba da kaza mutane ne za su zata kila an ce shugaban kwamitin masallaci ne ko shugaban kwamitin makaranta shakwana ne wa ya ci kuɗi shakwana an bada kuɗi ya cinye kai ya za ka kai kai kai haka mutum ya da wannan Allah akwai nau'in na dolanci gaskiya a ciki su wanda suka gaice shi ni su nake ɗauka dola amma asali ba da za a yi mutum ya zo muku ƙarya da zai ce zai bada kyauta kuma zai bada kun kuma ƙarya yake yi in ko bai bada ba daga ba ku zo kuma mutane bayani ku kira wani sabon lancin ɗin lancin ne ba na tara kuɗi ba na tona asiri ya halatta i e, ku yi bayani cewa to jama'a an zo an yi taro ran kaza ga watan kaza da wani da wani ya sun bada to amma ka kanta Allah mun je sun ce su ba dama sun ce ba su bada bane sun faɗa ne don ku to ku ji ba su ba mu ko sisi ba kada a ga wani malami ya canza mota a ce wannan kuɗin ya ci ko dama bai da mota a ga ya siya a ce kuɗin nan ne kuɗin lancin ne alhali ko sisi bai sama ba to haka na faruwa ba yi hmm. eh. eh. eh. wasu mutanen mu kowane sainin za ka yi wannan sainin na banza ne mutum ya yi kyauta bai bada ba a kai shi kotu akwai wannan doka a kotu eh, a ce dole sai abu a ce ya bada to shi ke na kaga sun daure shi da yawa suna da wannan dokar shi ke nan ku lauyoyi ne shi ke nan <laughs> alaikum salam Hmm. Hmm. Hmm. wannan na guda biyu na raka eh ɗaya hmm. hmm. nawa ne dai wanda hmm.

Hmm. ka san sakamakon su kai ma mutumin da ya ci kai mutumin da ya ci kai sai ai ba sai ka tabbata kuce wata kyauta ta kyauta tana nan mana kyauta ba ta riga ta yi ba ba sakamakon kyauta ba ne har suka kashe ta in akwai bayyana dalilan da za su tabbatar da cewa shi ga shaida a hannunsa ko ita ga shaida a hannunsa wadda aka yi ma wannan kyautar kyauta tana nan mana ba kyauta ta yi ba har kyautar da ta ma waccan din idan za aka kashe ta ko sai ga wannan kyauta tana nan mana eh na'am eh. <laughs> na wanda ake nema aure ko ba zuwa raci ai eh, eh. kai kike je ga haki ɗaya sunan abin da ya bada ba ta daki ba kyaututtuka ya mata amma shi ne shi. ita amma ta san manufar shi ko ba iyayenki ake magana kai ba shi ya ta da kuɗi sai ta cin kuɗi kuma manufarta ya aure ta daga baya ta zo ta ce ba ta cin shi ta ba shi kuɗin shi ta ba iyaye ba shi ita ya ce ta biya su kuɗi ba iyaye ce ta biya ta kuɗi ba a ah, tun da dai dama ya ba ta ne da manufar aure kuma bai samu aure ba sannan ya ce a ba shi kuɗin shi ba za a yi laifi ba ah, to ko ba ita za ta aure da kawai su kuɗi wa ya ci kuɗi kuma don me aka ba da kuɗi ta ci kuɗi an aure shi ke da so da ke a mutunci dai kai ya ce a bashi amma nan mu fahimta kullum da Allah mu ji fitin musulunci na da wani abu mai ban sha'awa fitin musulunci yana karantar da mu abu kaza ya halasta kuma amma a gefe guda fitin musulunci shi kuma yana koyar da mu wani abu shine da ake ce masa ka zama mutum mai karanci in fikihu ya ce maka kai kaza ko suluki kuma na ce maka in kai kaza zai zuba maka da mutunci fikihu ya baka dama fikihu zai baka dama ya ce a ah, kaza halas ɗin kai amma sai suluki sai ya ce maka da ka bar wannan abin mutuncin ka zai na zauna amma in kai shi mutuncin ka zai zube wannan an samo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wallahi inna لنترك سبعين بابا من الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحرام يشي والله ما كان محل سبعين mu sahabban annabi saboda muna gudun kan mu je mu fada haram daya halas ne da halas ne kaza halas ne har guda saba'in to amma suna gudun kai ya ja musu mutuncin su ya jibi shi kenan sai su bar wannan ko su bar wannan abin guda saba'in so da shi ne bahaushe ya samu wannan kaulin lafiya mai kyau da yake cewa ana barin halas don kunya to wannan magana ta bahaushe tabbas magana ce ta gaskiya akwai halas din da zaka bashi don don kunya saboda mutum an ya nemi aure bai samu aure ba ai duk wanda ka taɓa neman aure a wajen su ko ba su ba sun zama sarƙanka a ka'ida ya kamata a ci gaba da mutunci ta shi kenan ne na kuma ka ce sai an mayar maka da komai amma dai ya halasta ka ce mai maka in kai ba ka jin tsoron abin da zai biyo baya shi ke nan kai ne na karshe mu tashi insha Allah ba za ka siya ba ai shi ne nan ake magana a kan dama ai ba ka siya ba kaga ya ka masa kyauta shi ke in yana so to je siyar ma da wani sai ka je wajen wani ka siya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in karatun mu na gaba yana da alaka da kyauta to da wanda yake tambaya sai ya bata sai an zo in an yi bayani akan kyautar da kyautar uba ga ɗanta da hukuncin da ke da alaka da haka sai mu ji Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mulaha wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah